Ghana na karɓar bakuncin babban taron koli na kwanaki uku kan ƙirƙire kirkire tasiri da zuba jari ko 3i Africa Summit a turance wanda ke da nufin bunƙasa fasahar digital da fasahar hada-hadar kuɗi tsakanin ƙasashen Afirka don ci gaban tattalin arziki ta hanyar zuba hannun jari mai ɗorewa na dogon zango. Taron wanda aka yi taken bunƙasa fasahar hada-hadar kuɗi ko fintech a taƙaice da tattalin arziki na digital a Afirka babban bankin Ghana da bankin Raya Ghana da kuma hukumar hukumar kula da lamuni ta Singapore suka shirya ya samu halartar shugabannin hukumomin kasuwanci kimanin dubu hudu daga kasashe kusan tamanin. A jawabinsa na bude taro shugaban kasar Ghana na na Ado don kwakufu Ado ya jaddada wajibcin yin amfani da fasahohin da a halin yanzu ke sake fasalin tattalin arzikin duniya tare da daidaita su da bukatun nahiyar. Ya ce nan da shekarar dubu biyu da da talatin biyar yankin Afta na da niyyar fitar da 'yan Afirka kimanin miliyan talatin daga kangin talauci tare da ƙara samar da kudaden shiga na kusan mutane miliyan 68 a lokaci guda. Shugaba akufo ya kara da cewa. But to realize fully these benefits, We must harness the transformative power of fintech and digital innovation. Amma domin waɗannan fa'idodin su tabbata, tilas ne mu yi amfani da ikon fasahar zamani na fintech da sabbin ƙirƙire-ƙirƙire na digital. Tilas ne mu rungumi fasahohin da ke sake fasalin tattalin arzikin duniya ta hanyar da za su yi mana aiki, tare da daidaita su da buƙatunmu na musamman da kuma magance ƙalubalen da nahiyar mu ke fuskanta. Shi kuma sakatare janar na yankin cinikayya tsakanin ƙasashen nahiyar Afirka mara shinge ko AFCFTA e a takaice wato Wamkele Mene. A nasa jawabin ya ce, The African Continental Free Trade Area was established so that we leverage on this market of 1.4 billion people, which by 2050 is projected to be the eighth or the seventh largest economy in the world, 16.3 trillion United States dollars. Dalilin da yasa aka kafa yankin cinikayya tsakanin kasashen nahiyar Afirka mara shinge shine domin mu yi amfani da wannan kasuwa mai yawan mutane biliyan 1.5 hudu wacce a shekarar 2050 ake hasashen za ta kasance ta takwas mafi karfin tattalin arziki a duniya da dala triliyan goma sha shida da digo uku amma idan ba mu yi amfani da waɗannan fasahohi na zamani ba sai dai mu tattauna inda muka yi kuskure da yake tsokaci game da wannan taro masani kuma mai sharhi kan tattalin arziki sarki imrana hashiru da keni ya ce mu da wasu kasashe musamman na kasashen turai suna matukar cin amfanin mu ya fi wanda mu muke cin amfani su idan ka duba kuma ba za ya ci gaba wurin ciniki musamman cikin zamanin ga ba tare da neman ci gaba wurin fasahar harkokin kudi idan ka lura akwai hanyoyi da dama da aka shigo da shi yanzu da suke taimakawa wurin fasahar harkokin kudi suna bari wato misali aikin da ya kamata a yi cikin shekara sai ga cikin wata daya an yakin bagawa daya saboda muhimmancin fasahar akan haka idan an kula da irin wayanga ababa cikin tafiya tafiyan da ya kamata mu yi tafiyan shekara goma za mu yi tafiyan a cikin gaggawa cikin wata daya ko kuwa wato cikin shekara daya. Duk ra'ayoyi da kuma mafita da aka dace a cikin kwanaki uku na wannan taron kolin za a tattara su a matsayin shawarwari yarjeniyoyin haɗin gwiwa manufofin ci gaba da za su taimaka wajen ƙaddamar da fasahar fintech da tattalin arzikin Afirka mai ɗorewa sai a miƙa su shugabanni a fannin kuɗi da waɗanda abin ya shafa domin a aiwatar da su. Idris Abdallah Bako sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.